Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Yau shirin ya samu babban bako daga jihar Sokoton Najeriya. Bakon namu bayan ya yi aiki kaɗan, ya tafi ƙasar Turai inda ya ƙara karatu, amma da ya dawo sai ya ji baya sha'awar ci gaba da aikin albashi. Da haka ya zama ɗan kasuwa har ya kai inda ya kai yau. Ina fata masu sauraronmu za su kula da wasu abubuwa uku da ya ce suna da muhimmanci wajen fara kasuwanci ci gaba da samun haɓaka. Masu iya magana dai sun ce waƙa baki mai ta tafi daɗin ji. Malam, ko za a gabatar da kanka ma masu sauraronmu. Uh, ah, sunana Aminu Gandi ah, daga Sokoto. Najeriya. Wani aiki kake ya? To, ni ɗan kasuwa ne gaskiya. Amma can baya na yi wasu ayuka. na yi aiki da banki wanda aikin da na yi da banki shi ya buɗe man ido. Na ga cewa duk waɗanda suke ta zuwa banki muna ta nan da su 'yan kasuwa ne kuma Eh, na ga ni me yasa ba zan zo in shiga kasuwancin ba ni ma in koma kamar su wane banki kai wa aiki na yi aiki da eh, bankin first bank first bank na mm. bankin farko kenan mm. to wane irin kasuwanci kake yanzu to muna taɓa kasuwanci da yawa haka ah, amma wanda na hiba karhi shine na gas ah, iskan gas na dafa abinci eh, na yi karatun harkar energy a scotland shekara kamar takwas da suka wuce wannan kuma bayan na yi karatu can kuma na samu akwai wata scottish institute for enterprise da na yi karatu ita ma kamar wata tara nan na samu kwarin gwiwa da azama na cewa na koma gida ba sai na koma ma aiki ba na banki ko na gwamnati zan shiga aiki na abin kasuwanci masu sauraron mu musamman ma matasa za su su ji yaya ka soma wannan aikin ka dan yanzu har kamfani gare ka ka kuma kamfanoni ta yaya ka fara to ka san akwai abin da bature ke ce eh, dream kamar mutum ya kama mafarkin abu eh, eh. kuma kana da shauƙin abu mu mm-hmm. kasuwanci gare mu gado ne tun kaka da kakanni kakanninmu maye-maye 'yan kasuwa ne kuma ka san abin yana cikin jininka mm. kuma yana kana kana da shawa da shi na fara kasuwanci ne bayan na koma gida Najeriya daga Ingila daga Ingila kuma lokacin sai na ga ban iya ƙara komawa in zauna ina aikin ofis ina jira ana bani albashi ga wannan ba zai min ba wannan ba zai min ba fa in ma na shiga ofis ko ne da ofis na shiga sai in ji jikina ba daɗi saboda baka aikin ofis ga na fahimta baya bari mutum ya wanda kwakwalwar shi yadda ya kamata ah, so sai gaskiya na dan jari sai na fara da noma da noma na fara noman me noma dai noma noma dai na eh, me kake noma ina noma lokacin ina noma gero ina noma dawa ina noma wake ina noma shinkafa ina noma alkama to shi wannan da nawa ka soma jari To, kasan sirri ne, amma dai abin na soma da shi ba wani yawa ke da shi ba, don abin na soma da shi lokacin duk bai kai naira miliyan ɗaya da ɗari biyar ba. Ka soma noma da shi. Na soma noma da shi, kuma Allah ya ma abin albarka process na noma mm. sai na fara sayan kayan harkar gas da shi. Shi wannan kudin da ka fara noma da shi, ka tara su ne dama? eto eh to kuma ka ne a ba ta ba aransu ne ba dan zaman da ne ingila na dan tara su haka na koma gida da su dan na koma gida yawa na je karatu na je na koma ina da kuɗin da ya kai kaman 5000 pounds so na canza su sai ina sa su a hankali ina sa su a hankali so cikin iko Allah sai Allah ya mu abin albarka sai dama na ta wuce ba zan iya noman rani ba lokacin sai na ga dama ina da shauƙin yi business na gas kuma na dan taba aiki da kamfanin LNG ah, na dan fahimci yadda harkar gas ɗin take tafiya ita shi harkar kasuwanci abin da yake so mutum ya zama yana da abin da shauƙi kana da sha'awa na biyu ka san abin da kake so na uku kuma kana da azama sannan ba kakkare na kaɗan in ka rena eh, kamar mutum zai ce zai fara to duk sanda zaka ce zaka fara babba yawa to karshen ta mutum zai hmm. zai zai zai faɗi ya kare a dai soma dai kadan eh, a soma a hankali kuma an soma a hankali akwai abin da ake ce ma eh, growth plan da kuma business strategy yan kuɗin alawa da kake samu su ka dan tanada haka su na tanada ka kawo su gida na kawo su gida ko ka zo ka soma a hankali a hankali a hankali har ka haɓaka tabbas eh, to abin da ya kamata duk wanda yake son ya saka jari yake son ya soma business kada ya raina yadda zai a karkare na ai abin da kuma ya yi ɗan tanadi kaɗan hmm. kafin ya shiga kamar yadda ka yi yau abin da ke ga business ai ba wai kuɗi ne ke sa business abu uku ne mm-hmm. Mm-hmm. su ne jari duk wanda zai fara business abu uku ya kamata ya riƙe na ɗaya kana da idea abinda da ake cin idea kamar ka san me kake son kai kana da shi kayi planning me kake so kai daga nan zuwa shekara biyu akalla na biyu kana da contact ka san mutane abin da kake so kai ka san wanda zai baka ka san wanda zai saya mhm. kai kuma sai ka tsaya a middleman wani lokaci eh, eh, eh, wannan contact da kake da shi ko baka da kuɗi sai a baka kaya sai ka je ka sai sai ka ce riba ka sake mai mutane kuɗi amma babba babban jari ga kasuwanci kowane iri ne hmm. shine trust ban gaskiya ban gaskiya to wannan ka san abin da kake son ka yi ka san mutane ah, sannan kana da gaskiya ah, sanin maza jari ne in dai kana da gaskiya an tabbatar da lalle lalle in an baka kaya za ka je ka dawo da su ko an shiga harka da kai ba za a ji kunya ba mm. ko ba za ka cuta ba ko kuma ba ka hulɗa da cuta mm-hmm. kaga babban jari kenan na biyu ka san mutane ah, zan dan bada takaitaccen dan dan bayani akwai wani kasuwanci da zan yi ni na san ban da kuɗin da zan yi amma na san waɗanda za su saya na san waɗanda za su bani kaya mm-hmm. so ban da kuɗin da zan yi shi sai na koma na sami shi mai eh, waɗanda za su saya na ce musu zan kawo muku abu kaza a farashi kaza suka ce suna siya na koma wurin mai kaya na ce zan eh, ina da kasuwa ina da market da za ta sayi kaya kaza cikin sati kaza ya ce ya na tabbata ya eh, tabbata ya bincika kuma mun yi hulɗa da su sun ga gurgudu ba cuta ba cutarwa suka bani kaya na rinka ba su kwancan abin da na rinka cirewa ɗan eh, riba na rika cirewa ba wani riba ba ce amma ta ja min suna ga su masu saya da shi mai sayarwa mhm. so kaga muka ƙara eh, eh, zumunci na kasuwanci sai ƙaru ka ƙara kafa tushe ka ƙara kafa tushe to bisa gaskiya kasuwanci a fara kaɗan ka fara kaɗan amma ba wai ka fara kaɗan ka tsaya nan ba a'a ka fara kaɗan kana tahiya a hankali a hankali wata rana ina zaune kowar gida a can sokoto muna zaune mazaunan da ake na majalisa sai ga wani mutum ya wuce yana rike da yana sai da allura da zari da reza sai wani yake cewa ka shi wancan mutumin ya zai yi mai nawa ne jari har ya ci abinci sai na ce bari in kira shi kaji na ce ya hi ka azama na ce mashi sai na kira mutumin na ce mashi nawa allura sai ya gaya mani ko naira talatin ko naira ashirin ne ya ce na manta na ce mashi da allah yanzu jarin nan naka ya kai nawa sai ce to duka duka hassan dan na hakomi naira ɗari bakwai na ce kuma kana ci abinci ya ce eh fara dan ci abinci ki kaɗan kaza kaza na ce mashi to yanzu ita wannan sana'a ka ruge ka, ta ya ce a'a ai da jarin shi yanzu Allah ya taimake shi jarin shi ya kai naira dubu uku zuwa dubu biyar zai aje wannan sana'a sai ya rika ya samu hayan baro ya sai rake ya rika zuba yana yankawa mutane na ce to daga raken wa ya ce in raken ta wuce season in ta wuce zai sai lemu lemu da abarba kayan marmari marmari bayan su na ce mashi bayan wannan fa sai ce min to zai samu wuri ya aza tebur so da ba sai ya yawo da baro ba in jarin shi ya kai kamar dubu goma dubu sha biyar ba sai ya yawo da baro ba mhm. zai ainihin aji a rika tsaya masu mota suna siya na ce to daga nan fa sai ya ce min daga nan Allah ya mashi buɗi sai ya buɗe shago sai ya sa tireda har ya ga inda Allah zai kai yana so zan babban dan kasuwa cikin Sokoto na ce shi wace daga wani gari yake ya ce min shi mutum Maradun ne Maradun kuma ka taka kusan kilomita 150 ko 140 eh, zuwa 150 daga Sokoto kaga shi ya san abin da yake so ya zama abin da yake so ya eh, burinsa burinsa so sai na ɗauko kuɗi naira dubu biyar na bashi gobe sai gashi da rake kaga akwai trust mhm. ya san abin da yake yi kuma yanzu ya da establishing contact sai ya rinka biyowa kullum zai biyo nan ana ganin shi ana mashi dariya sai ana ta sayar raken sai rana nan sai zo ce mini in zo in ga inda ya aza uh, wurin lemu duk ba a yi shekara daya ba ya zo ya nuna mai ciga yanzu ya kafa inda zai rika sayar lemu da ayaba yanzu yana rika zuwa a wata kasuwa can bayan gari sai ya so ya kafa jama'a a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ɗora daga inda muka tsaya yau. Yanzu a madadin bakon namu Malam Aminu Gandi, shugaban kamfanin Iskar Gas Bisport da ke Sokoto, da Solomon Abu da Chobahiro Dedone da suka taimaka da sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. kashe kwa kashe shi ta hanyar